abu na goma sha ɗaya da suke faɗa cikin shiriminsu da ta'addancinsu suna cewa wai mu jaddadi ɗan ta'adda ne la haula wala quwwata illa billah yanzu mutumin da ya ce yana son ya kwato ma bahaushe haƙƙinsa yana son ya haɗa kan bahaushe yana son kuma ya nuna mahausawa an cuce su an zalunce su yana son ya kwato musu haƙƙinsu yanzu yake iya buɗe baki ya ce mujaddadi ɗan ta'adda ne wanda 85% na hausawa sun yi da wannan mujaddadi kuma sun ɗauke shi waliyin Allah mutumin kirki wanda yawa addini Allah aiki yawa arewacin Najeriya aiki yawa Afirka ma gaba ɗaya aiki wanda ba taɓa samun wata daula ta musulunci ba duk Afirka wadda ta yi yawan shekarkarun da daular musulunci ta mujaddadi da ya kafa ta yi a wannan ƙasar nan tamu sai da ta yi daular musulunci ana hukunci da littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan ƙasa sama da shekara ɗari ana gudanar da wannan daula dukkan daulolin da aka yi a cikin ƙasashen Afirka wanda ake cewa an yi daula kaza an yi daula kaza wadda ke da alaka da musulunci ko mai musulunci da wahala ka samu daula ba ma ba ma da wahala ba ba za ka same ta ba ba za ka samu daula irin ta mujaddadi ba wadda aka kafa bisa ga littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ta yi adadin wa'annan shekarkaru kuma wadda ta amfanar da bahaushe ta fitar da bahaushe cikin duhun da yake a can da ta fitar da fulani cikin duhun da suke a can da ta fitar da kananan kabilu cikin duhun da suke a can da ta dawo da su bisa ga haske na imani haske na ilimi ba za ka taba samu wannan ba to idan har kace kai masoyin bahaushe ne amma kuma ka zo kace masa mujaddadin da yayi imani da shi yayi yarda da shi ɗari bisa ɗari ka zo kace masa wai dan ta'adda ne to baka nemi wato hanyar da za ka nemi kaɗin kan bahaushe ba don na tabbatar da har ga Allah wallahi duk bahaushe albarka ba zai ba zai saurare ka aka wannan ta taka ba cewa mujaddadi dan ta'adda ne ba kuma wannan yana daga cikin abin da har yanzu muke kira zuwa ga gwamnati lalle wannan ababen da ke faruwa ya kamata a ɗauki mataki a kansa muna ganin mutane suna fitowa suna zagin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan ƙasa muna magana ana magana a ɗauki mataki akan wa'in mutane ba ɗauka ba har inda ta kai mu an samu wasu wa'inda ke fitowa ma suna zagin manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama ana cewa ɗauki mataki ba ɗauka ba an samu yanzu wa'inda ke fitowa suna zagin mujaddadi suna siffanta shi da wannan sifa cewa ɗan ta'addani wanda siffanta mujaddadi da wannan kuma a harshen Hausa a fito da yaren Hausa da mujaddadi yayi wa'azi da wannan yaren mujaddadi yayi yada addinin musulunci da wannan yaren wa'annan masu wannan yaren suka kama masa aka kafa daular musulunci da shi yau a samu wani baragurbi wani kidahumi wani sahuhu wani wawa wani dolo ya fito yau ya buɗe baki ya ce ma mujaddadi ɗan ta'adda gwamnati tana jinsa ta yi shiru sarakuna suna ji su yi shiru duka attajirai suna ji su shiru malamai suna ji su shiru wallahi bala'i ne ake so a jawo ma wannan kasa musiba ce ake so a jawo ma wannan kasa kuma bala'i ake so a jawo ma bahaushe bala'i ake so a jawo ma dukkan makabilun da ke cikin arewacin Najeriya domin ba mu da wani mutumin da ya samu karbuwa a arewacin Najeriya kamar mujaddadi ina shaida maka dukkan wani ɗa wanda ɗiya mace ta duka ta haifa a arewacin Najeriya babu kamar mu jaddadi a dukkan arewacin Najeriya gaba daya ba arewacin Najeriya ba kai dukkan Afirka gaba daya ba za ka taba samun kamar mu jaddadi ba saboda mi saboda Allah mai girma da daukaka ya sa masa karbuwa ba Hausawa suna son sa Fulani suna son sa kananan kabiloli dukan suna son sa ba komi kuma ya sa hakan ba saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dake cewa idan Allah ya so mutum daga sama Allah mai girma da daukaka zai kira mala'iku ya ce to ni ina so wani sai ku so shi sai su wa'annan mala'ikun sai su so shi daga nan kuma sai Allah mai girma da daukaka sai ya sa a zo nan cikin duniyar nan tamu sai a yi shela a ce Allah da mala'ikun Allah suna son wani kuma ku so shi sai kaga dukka wani mai imani mutumin kirki sai ya so shi to wannan ita ce abin da ya faru hakika ne abin da ya faru ga mujaddadi shi yasa kake ganin dukkan kungiyoyi da ɗarikoki gaba ɗaya nan arewacin Najeriya gaba ɗaya ba wanda bai girmama mujaddadi. Ɗarikar Tijjaniya tana girmama mujaddadi, ɗarikar Kadiriyya tana girmama mujaddadi, Izala tana girmama mujaddadi, Salafiyya tana girmama mujaddadi, dukkan ƙarikoki da ƙungiyoyi izala ma ɓangarori guda biyu dukkaninsu suna girmama mujaddadi kuma sun yi da mujaddadi sun yi imani da mujaddadi. To yanzu a samu wani bargurbi wani waton bama guje wasu maguzawa wasu baubaye wasu sa kayan mota sahuhai wai su fito suna zagi mujaddadi kuma ana ji kuma ai shiru wannan ba karamin musiba ce ba saboda ka gaskiyar magana siffanta mujaddadi da wannan kalima ya kamata lalle a bincike ke da wannan tun da ɗazuna ina cewa a bincike hankalinsu ko wai suna da hankali to idan ko lalle ya tabbata masu hankali ne to ya kamata a gurfanar da su gaban kotu domin mu ba ma yadda ana zaga muna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka ba ma yadda ana zaga muna sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka ba ma yadda ana zaga muna mujaddadi da ya kafa muna daular musulunci a wannan yankin haka ba za mu taba yadda ba mu zura ido ana zaga muna malaman musulunci na wannan kasa ba za mu taba yadda da wannan ba saboda wannan ko da gwamnati da dauki mataki tun daga wuri-wuri ko kuma a'a a bari yadda aka yi sakaci ya boko haramun ta kai inda ta kai to a bari wannan shi ma ya kai can inda ta tsina ta kai mu wannan shi ma ya kai mu a can inda yankin nafin suka kai mu ba ɗaukan musu mataki tun daga wuri-wuri ba aka kyale su sai da abin ya kai inda ya kai yanzu inda kowa ya je a jikinsa to wannan ma yan ta'addan da kuka gani sun fito yanzu ta'addancin su sai ya wuce wayannan duka ta'addancin nan masu fafutukar ganin cewa wai wato sai an yi da mujaddidi dan ta'adda sai an yi da dukkan fulani yan ta'adda ne sai da cewa malamma arewacin Najeriya gaba ɗayan su fulani ne kuma yan ta'adda ne wa'annan sun fi boko haramun ta'addanci sun fi boko haramun muni sun fi mai katsi ne muni sun fi dukkan wasu ƙungiyoyin da ke lalata muna ke faɗa da mu a wannan ƙasa sun fi su muni ina shaida muku wallahi wannan ya fi kowa muni domin ka buɗe baki yanzu ka faɗa haka tura a social media cewa mujaddadi dan ta'adda ne kuma 24 hours abinda ake faɗa kenan a wa'ina gurgurup nasu da muke yi muku bayani a kansa ina shaida maka da wahala ka samu mutumin da ya yi minti uku yana magana cikin wannan guru minti uku bai zagi mu jaddadi ba bai mu mujaddadi dan ta'addana ba 24 hours ga su dan mesin da ake ta turawa ba yadda za a yi ka samu wanda zai yi magana ta minti uku bai zage mu jaddadi ba domin shine alhadaf yadda za a yi a roshe da'awar jaddadi. da an roshe da'awar jaddadi, an roshe musulunci kiristoci sun samu hanyar zama maguzawa sun samu hanyar zama wannan shine kawai su. ba bahaushe suke so ba a roshe bahaushe suke so to wannan shine ne muke jan kunne ga dukkan wani mai hankali ya san da wannan kuma su ma kansu muna jan kunnen su cewa ba za mu taɓa lamunce ma wannan ba zage mu jaddadi ya fi karfin ka na rike da Allah duk wanda zaka zaga je ka zaga amma banda mujaddadi banda sahabban manzon Allah banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama banda malaman mu na musulunci je ka zagi wanda zaka zaga wallahi ba za mu zura ba za mu zura muku ido ba wannan shine na'am wata guba da wata hauka da wata wauta wadda suke yadawa kuma har yanzu wato ta goma sha biyu kenan cikin ta'addancin da suke yi cewa jihadin mujaddadi ta'addanci ne ba musulunci ba ne. Wannan maganar ita ma kanta tana da alaka da wadda ta wuce yanzu ta goma sha ɗaya, wato ta goma sha biyu. Wannan ta'addanci ne, cewa jihadin mujaddadi ta'addanci ne ba musulunci ne ba. Domin abin da yake son ku gani a nan wannan guri. Dama na mun gaya muku hadaf ɗinsu manufarsu ɗaya ne shine roshe musulunci arewacin Najeriya. Da ka ce jihadin da mujaddadi ya yi ba musulunci ya wa aiki ba ta'addanci ne ya yi to wannan kuma daga nan karo shi addinin musulunci idan wa'annan da kake kira musulmai ne kuma suka yi da wannan domin ita ce shekarun da suka wuce kiristoci daga turawan kasashen waje yahudawa da maguzawa suka kama yadawa domin su samu nasara ga daular musulunci su samu nasara ga arewacin Najeriya wannan ita ce suka ta yadawa ba su ci nasara ba Ba haushe bai gamsu da wannan da'awar cewa mujaddadi kabilanci ne yayi ba yakin kabilanci ne yayi ba yakin ta'addanci yayi ba ba yakin tabbatar da addinin musulunci yayi ba wannan yahudawa suka fara fitowa da wannan fikira tun farko amma ba su ci nasara ba saboda ka kuma da kuka fito da ita a hali yanzu ba za ku ci nasara ba sannan kuma abin da muke son a fahimta anan idan aka ce jihadin da mujaddadi yayye ta'addanci ne ba musulunci ne ba to ai mujaddadi ba shi kadai ne yayi wannan jihadin ba kuma ba kabila ta yake fulani su kaɗai ne suka yi wannan jihadin ba idan ka ce haka to kabilun da suke zaka ce ma ƴan ta'adda ne suna da yawa domin fulani sun yi wannan jihadin ka ce musu ƴan ta'adda ne to hausa ma hausawa ma sun yi wannan jihadin sai ka ce musu su ma ƴan ta'adda ne arawa sun yi sai ka ce musu ƴan ta'adda ne a nufawa sun yi sai ka ce musu su ma ƴan ta'adda ne zabarmawa sun yi sai ka ce musu su ma ƴan ta'adda ne buzaye sun yi su ma suka ce musu yan ta'adda ne dukkan kabilun da ke cikin arewacin Najeriya da wani bangare na Niger sun shigo cikin wannan jihadin da mujaddadi yayye tare da shi akai bari ma ka ji abin da Abdullahi Gundu yake faɗa shakiki ga ah, shi Shehu Usman Dan Fodiyo a lokacin da yake magana game da wannan jihadi domin in ba kai baka sani ba kai jahili ne baka sani ba kai kidahumi ne kai dan hasada ne kai dan bakin rai ne kai dan bakin ciki ne baka sani ba to saurara ka jiya ga abin da Abdullahi Gundu yake faɗa wana hannu alal islami jam’un ta nasaru, walasna bi shayi in gairihi na tarafa’u, ƙaba’ila islamin fatorar bi ayyuna, fulani yuna hausse yunar kullu mujma’u, wafi na siwa hun min ƙaba’ila jumi’ar, ala nasiri dini lahi kan ta jama’o. Wannan bai sukan guda uku, saurara su da kyau don ka gane cewa ba fulani ne kaɗai suka jihadi ba, in dai jihadin ta'addanci ne, to ko bahaushen da kake cewa kana kare shi ne shi ma dan ta'adda ne kenan don ga abin da yake cewa wa nahnu alal islami jam'un tanasaru mu da kake gani muna wa wannan musulunci aiki in Abdullahi Gundu mutane ne masu yawa ba kabila ɗaya ne ba ba mutane ba mutum ɗaya ne ko biyu ko uku ba jam'un ne tanasaru da suka hada kai da su suka taimaki addinin Allah walasna bi shay'in ghairihi na tarafa'u kuma mu ba ma da wani abu wanda muke ɗaukakuwa da shi muke samun girma da ɗaukaka da shi in ba wannan addinin musulunci ba Dukkan girman da muka samu mun same shi ne ta hannun addinin musulunci addinin musulunci ya ɗaga mu da darajar mu addinin musulunci ya kai mu inda muka kai ba kai ba kashin kanmu ne ba ba dibarar kanmu ne ba ba wani ya kai mu can ba a'a aiki akan musulunci shi ya kai mu can musulunci ne ya ɗaga darajar mu saboda ka ba ma da wani abin da muke alfahari da shi in ba shi ba ba kabilanci ya kai mu can ba ma ba kabilanci ba ba kuma ƙasa ba ba wani a'a musulunci shi ya kai mu inda muka kai kuma mu mutane ne masu yawa kaje da ya fara wa hannu alal islami jam'un ta tanasaru walasna bi shay'in ghairihi tarafa. mu mutane ne da muka haɗu akan musulunci domin mu taimaka ma addinin musulunci kuma mu ba ma da wani abin da muke alfahari da shi muke gadara da shi in ba musulunci nan ba yake qaba'ila islamin fatoro bi hayyuna kabilun muslimci wa'anda muka hadu muka yi wannan jihadin da su kabilu cikin kabilun da suka kama muna muka yi wannan jihadin to ga sunan kamar haka kabila ta farko dai fatorobe torbawa wayannan torbawa su ne kabilar mujaddadi din kabila abdullahi gundu kabila muhammadu bello wannan su ne torbawan da suka zo suka iske fulani a wannan kasar da hausawa a wannan kasar kaga sai fara ambata su yake fato robe su ne hayyuna su ne kabilarmu yake fulani yuna to sannan sauran fulani mu wanda muka iske a wannan kasar wannan yana ƙara tabbata ma dai maganar mu cewa fulani ko da aka zo a wannan kasar ko da mujaddidi ya zo ya iske fulani a wannan kasar sannan shi bagobiri ko shi bakabe ko shi ba'ari ko shi wane ne ma wanda ke gadara shi bahaushe ne bai da tarihin da ya nuna cewa ya riga ba fulatini a wannan kasar wallahi bai da shi sau daga wa'annan fulanin da ka jiya nan ya ambata su ne fulanin da suke yan ƙasa ne a wannan gurin shehu usman ya same su kaga mun samu guda biyu yanzu kamar yadda abdullahi gundi gaya muna wannan gurin ga torbawa su ne turunkawa ga fulani yake hausiyunal sannan ga hausawan mu ga hausawa kaga kenan su da hausawa aka yi ne da hausawa aka yi wannan jihadi sau daga idan ta'addanci ne to duka aka yi ta'addanci al kullu mujma dukkanin mu mun taru a wannan gurin ga torbawa wayannan turun kawa kenan ga fulani ga hausawa yake wa fi hum min qaba'il jummi'at cikin mu yanzu ba wayannan kadai ba da kuka ji mu ambata guda uku nan ba turun kawa da kuma fulani da kuma hausawa ba su kadai ba a akwai wasu min qaba'il na kabiloli da yawa jumi'ar da suka tattaru muka tattaru muka hada kai muka je muka yi wannan jihadi akan me kuka hada kai yace ala nasri dinillahi kana tajammu wannan haduwar namu da muka dumu hadu ne akan taimako, addinin Allah mu toron kawa da fulani da hausawa da kuma sauran waɗanda suke wasu kabilu na kasar nan muka haɗu muka yi jihadi saboda ka yanzu kenan idan ka ce wancan jihadin ta'addanci ne to dukkan kabilun da kanka ji mun lissafa anan da wa'anda mun lissafa ba wayanda zaka same su dukka an ambace su a cikin littafai wayanda su aka rubuta a lokacin jihadi da bayan jihadi nan kabilun duka sai kai musu hukunci guda ka ce musu yan ta'adda ne na shi mujaddidi ta'addanci yayi a wannan jihadin in ji fadar ka bakin ka mai doyi da kuma abin da ka ambata cewa fulani gaba ɗaya yan ta'adda ne saboda sun yi jihadi sun tabbatar da addinin musulunci saboda sun yi yan ta'adda ne to ba su kare suka yi jihadi suka tabbatar da musulunci ba a'a ga nan kabilun da muka ambata da ma wasu wanda saboda yawan su ma Abdullahi Gundu bai ambata masu ba yake wa fi siwahum cikin mu akwai wasu banda nan guda uku da muka ambata min qaba'ila na kabiloli jummi'at da suka tattaru a manufarsu ta goma sha hudu a ta goma sha uku ta goma sha biyu muka kammala manufarsu ta goma sha uku suna cewa malaman musulunci a Najeriya duk fulani ne saboda ka duk ‘yan ta'adda ne kai wannan kalima ita ma ta yi muni wanda kuma wannan nukudan nan tasu ta wa malaman Najeriya hukuncin cewa ‘yan wato fulani ne kuma ‘yan ta'adda ne Eh, yana ƙara fito ma ƙarara wato manufar wa'annan mutanen na ruguza addini Allah na ruguza arewacin Najeriya domin cewa Fulani ne ɗan ta'adda yanzu kenan ana buƙatar dukkan karantarwar da ake karantar da musulman arewacin Najeriya da harshen Hausa to ta danci ne ake karantar da su saboda ka addina suka ce daga cikin ababen da suke yadawa a cikin wannan kafafen yada labaransu suka ce don mi aka ce dukkan ɗariku da ƙungiyoyi na arewacin Najeriya wayanda ke jagorantansu dukkaninsu Fulani ne, ɗarikar Tijaniya babban shehinsu shi ne Sheikh Usman Ɗahiru Bauchi, ba Fulatani ne ɗan ta'adda in ji su da bakinsu mai ɗoyi. A ƙungiyar Izala jagoranta shi ne Sheikh Abakar Mahamudu Gumi, ba Fulatani ne ɗan ta'adda ne. in ji bakan manuwarsu suka ce ɗariƙar ƙadiriya wanda ke jagorantar ta shi ne Sheikh Nasiru Kabara bafulatani ne ɗan ta'adda na in ji su suka ce sallafawa gaba ɗayansu ɗan ta'adda ne wanda ke da ke jagorantar su akwai albanin zariya Allah ji kansa Allah shi masa rahama cewa ɗan ta'adda ne akwai Sheikh Jafar Mahamudu Adam shi ma bafulatani ne ɗan daura shi ma ɗan ta'adda ne akwai farfeso mansur ibrahim sokoto wanda shi ma kansa ba salafi ne ba fulatani ne a wajen su dan ta'adda ne a dokta Bashiru Badon kaya shi ma dan ta'adda ne akwai da gaso da yawa suka je yan ta'adda ne haka idan ka dawo cikin izala akwai izalar kaduna akwai izalar jos izalar kaduna wanda ke jagorantar ta wato bafulatani ne shine sheik abdullahi balalau sakatare ne sheik kabiru haruna gombe bafulatani ne mataimakinsa sheik isa taliyawa bafulatani ne dukkan wa'annan yan ta'adda ne haka aka dawo izalab jos sheikh saniya ya jingir dan ta'adda ne mataimakinsa sheikh sa'idu jingir dan ta'adda ne haka aka biyo suka biyo duka suka yi musu hukuncin yan ta'adda ne ga kuma ƙungiyar shi'a ita ma sun kace yan ta'adda ne saboda kasancewar jagoransu shine ibrahim eh, azazzaki shi ma kansa dan ta'adda ne bahulatini ne dukkan wa'annan kungiyoyin gaba ɗaya suka yi musu bugu ɗaya saboda ka ƙungiyoyin arewacin najeriya tarikokin arewacin Najeriya dukkanin Fulani ke jagorantar saboda haka ɗan ta'adda ne abinda suke karantarwa ta'addanci suke karantarwa wanda wannan kuma kalaman ana fa jin su sarakuna suna jin su gwamnati tana jin wa'annan kalaman su, duk hadarin da ke ciko wa'annan suna fa ji fa amma suka ruwe baki kowa ya sa takunkumi ya kyale a ai wa'anda ake faɗa da su ne Fulani ne makiyaya an gama da Fulani makiyaya wajen ku an kayu wallahi ina tabbata ma wannan wutar da suka haso yanzu ba ta tsayawa ga fulani makiyaya fulani makiyaya su an yake su sama da kasa gwamnati ta yake su a sarakuna sun yake su yan sanda sojoji wane ne sun yake su alƙalai sun yake su haka kuma a yan ta'adda yan banga yan ta'adda yan sa kai sun yake su so amma ba manufar yaƙin ya tsaya gare su kadai ne ba a manufar yakin ya shigo cikin gari a yaƙi duk wani mai rike da mukami inda yana da jinin babulati ne a jikinsa a yaƙe shi wannan ita ce manufarsu kuma ita ce su wanda suke um, bisa a kanta saboda wannan maganar cewa fulani malamai ne kuma dukkanin su yan ta'adda ne ma suka fara lissafa wa'annan malaman da lissafa muku da ma wa'anda ban lissafa muku ba wa'anda malamai ne yana nuna ma karara kiyayya su ga hili ta fito ta kiyayya ga addinin musulunci domin wa'annan malaman ba wani abu ne sa suka ki su ba don suna fulani ne ba don suna malaman addini masu karantar da addini Allah saboda ka wannan ya nuna kiyayya su ga addinin musulunci kai tsaye kuma ina mamakin har a ce bahaushe musulmi zai saurari wannan maganar kuma har ya yadda da ita akwai bakin ciki akwai ban damuwa ga wannan to wannan dai ita ce nukudarsu ta goma sha uku ita ce manufarsu kuma ta goma sha uku cewa malaman Najeriya Fulani ne saboda haka tunda ko Fulani ne to ƴan ta'adda ne ko sarka abin da suke karantarwa gaba ɗaya ba shi ne ba to ba addini ne ba ta'addanci ne suke karantarwa ba shakka malaman Najeriya ba shakka Fulani ne amma idan ka ce ai malaman Najeriya ai ba malaman Najeriya ne ai ba su kadai ne a Fulani ba a'a dukkan wani abin da kake ake nema na ci gaba na alkhairi to zaka samu Fulani ne a can ba mun ce dukkanin su kuma hakan suke ba a akwai miyagu cikin su akwai yan ta'adda a cikin su ba ma kare wata kabila kamar yadda ba ma wanke wata kabila kamar yadda ba ma kwandemin kowace kabila domin ba hankali ne ba kwandemin kowace kabila ba shakka cikin fulani akwai yan ta'adda kamar da cikin hausawa akwai yan ta'adda cikin inyamurai akwai yan ta'adda cikin yarbawa akwai yan ta'adda cikin dakarawa akwai yan ta'adda cikin kambarawa akwai yan ta'adda cikin ashifawa akwai yan ta'adda cikin kowace kabila akwai yan ta'adda haka akwai kuma miya akwai na kwarai kuma a cikin dukkan kowace kabila wa'annan kabilun da muka amma da wasu ba saboda ka cewa wa'annan malaman eh, duka yan ta'adda ne wannan kuskure ne kwarai da gaske malaman Najeriya ba shakka mafi yawan su fulani ne wannan kuma yana nuna ma falala ta fulani yana nuna maka daraja irin ta fulani saboda har suke iya karatu ke da kwakwalwa da za su yi karatu irin na Sheikh Abakar Mahmud Gumi da za su yi karatu irin na Sheikh Usman Dahiru Bauchi da za su yi karatu irin na Sheikh ah, Nasiru Kabara da za su yi karatu irin na Sheikh Abdullahi Balalau za su yi karatu irin na Sheikh Sani Yahya Jengir za su yi karatu irin na Sheikh Ja'far Mahmud Adam za su yi karatu irin na Sheikh Albani Zaria za su yi karatu irin na Sheikh Bello Yabo shi mana cikin wanda kuke zaga Sheikh Bello Yabo da dukkan sauran malaman Najeriya da ake ji wanda kowace dariƙa kake to dole waɗannan malama akwai wanda kake girmamawa kowace ƙungiya kake dole shi waɗannan malama akwai wanda an malamanka wa'annan malaman samun su fulani ya nuna ma karara cewa fulani alhamdulillah Allah ya musu daraja Allah ya yi musu kima samun su haka haka idan ka dawo kaga cewa idan ana son a ɗobo wani ya zama shugaban ƙasa a Najeriya za ka iske bafulatini ne idan ka binciki wani minista za ka iske bafulatini ne wani sanata za ka iske bafulatini ne tun lokacin da aka koma mulkin siyasa 1999 to idan ka bincika 95% waɗanda suka yi gwamnonin jihohin arewacin Najeriya Fulani ne 95% jihar Kebbi ai suna sun yi gwamna uku cikin gwamnonin uku guda biyu duk fulani ne guda ne wanda babu ni ba wallahu ta'ala alam ba musamman san kabilarsa ba yana yiwa bahaushe ne yana yiwa kuma hausa fulani ne kamar yadda ba ku so a fada yana yiwa kuma a'a wata kabila ce ce amma dai na tabbatar da na samu ba fulatini ne na tabbatar da ba gudu mai ci yanzu ba fulatini ne shi aleru ban tabbatar ba haka idan ka zo sokoto a wanda suka yi mulkin sokoto su ma guda biyu dukkanin su fulani ne a alu maga takardawa makku sarki yamman daular usmaniyya ba fulani ne tambuwal amin waziri tambuwal ba fulani ne ba farawa shi ne ba ba ba a cikin waɗanda suka yi mulkin sokoto idan ka je zamfara haka za ka tarar fulani ne har mai ci a hali yanzu ma ba fulani ne idan ka je kano rabi'u musa kwankwaso ba fulani ne mai ci yanzu ganduje bafulatani ne haka idan ka je bauchi haka idan ka je eh, gombe ballinta adamawa dada haka idan ka zo neja ita ma kanta da take da yawan kabilu a arewacin najeriya za ka iske fulani ne suke rike da ita to wannan duk yana nuna mana falala na fulani yana nuna maka daraja irin na fulani idan ka zo shugabancin ƙasa, wa'inda suka shugabanci kasan nan in ka fidda yan kudu ka dawo da yan arewacin Najeriya za ka ga 80% to 95% dukkaninsu fulani ne ba sai mun sahama ba kai da kanka za ka iya ganowa mai ci yanzu ba fulatini ne wanda ya aje kamin ya aje ɗan arewacin Najeriya ba fulatini ne shine kiraduwa na fata an gano nan haka kuma idan ka sake komawa baya baya a can baya tun daga sardauna za ka lissaho zaka ga fulani ne suke rike wannan ƙasa har yanzu za a samu wasu kabilu inda ba fulani ne ba amma dai fulani su ne suka fi yawa saboda ka a wannan kadai yana nuna ma daraja ta fulani saboda ka ko da ka ce su yan ta'adda ne to ya tabbata cewa kai ne dan ta'adda ba su ne ba kuma ya tabbata kana son ka kushe su ka ce dukkaninsu malamai ne don ka ƙara daraja su ne kake faɗin da kuke kuma su ne ke rike da madafun iko ƙara darajar su ne kuke saboda haka wannan nukudar taku ta cewa malaman Najeriya gaba da Fulani ne ƴan ta'adda ne wannan kuna son maku ƙara ma Fulani ne ma daraja ne kuma alhamdulillah da ma suna da darajar su ajanda su ta goma sha hudu mai ɗoyi mai muni ita ma sun ce wai Fulani su ne suka hana ma Bahaushe ya zama malami shi yasa su kaɗai ne malamai hausawa babu malami a cikinsu wannan kuma kuna son ku daga darajar bahaushe kun nakasa shi cewa hausawa babu fulani ai duka wa babu malamai duka fulani ne malamai saboda haka ai duken ta'adda ne wannan kun nakasa bahaushe kenan mun mun san hausawa akwai malamai daga cikinsu amma kuma ba za ka haɗa su da fulani ba akwai malamai cikin su amma ne ba za ka hada su da fulani ba domin wa'annan da muka ba idan ka fice su cikin Najeriya ai babu wani malami kuma da kareji wa'annan da muka lissafa ma a wannan wacce nukura da ta wuce ka wannan kalimar cewa fulani ne na hana hausawa su zama malamai wannan akwai bukatar a bincike kwakwalwarka ta kaba da wannan domin duka ne mu yan Najeriya muke kuma muna ganin ana buɗe makarantu ne idan aka buɗe makarantu ne ba a cewa kada bahaushe ya zo ko ko idan bahaushe ya zo kada a karantar da shi bal bil akhassi wani lokaci ma za a bude makarantar kawai don hausawa ne kuma ba ma wannan ba saboda ma kawai a karantar da bahaushe bahulati ne yake aji shi yare ya zo ya karantar da bahaushe da yarensa ya karantar da bahaushe da yarensa don shi bahaushe ya zama malami haka kuma zaka ga fulani suna amfani da harshen hausa a wajen karantarwa don kawai shi bahaushe ya zama malami kamar yanzu kake wai shi ne ya hana ba bahaushe ya zama malami ta wace hanya ya ɗau littafi zai je karatu aka hana masa ko ko ku don ba ku yi karatu ba shine sai ku ɗauka bahaushe bai yi karatu ba kuma hana masa alkai ku waye hana muku yin karatu waye hana muku ku yi karatun ku zama malaman har aje ku aje ku a duniya cewa ku malamai ne me ya hana muku yin karatu. wani bafulatini ne ka ɗauko littafi ya tare kai ce karkaje wace doka Bahulatani ya sa yace kada Bahaushe je yi karatu wannan ai nakasa Bahaushen kun kai kuma har in dai Bahulatani na iya hana ma Bahaushe yi karatu ai wannan kun daga madaraja Bahulatani kenan tuna Bahulatani ya isa ya hana ma Bahaushe karatu kuma ya hanun to ya nuna kenan Bahulatani ya hi Bahaushe maimakon ku kuna bukata ku nakasa Bahulatani ku daga darajar Bahaushe sai ya zama bil aksi sai kuka nakasa Bahaushe kuma kuka daga darajar Bahulatani domin in dai ya zama bahulatini ne shi ke rike da wa'annan madafun ikon shi ke da karatun kuma ya hana ma bahaushe ya rike madafun iko ya hana ma bahaushe ya yi karatu ya mai da bahaushe baya ya bautar da bahaushe ah, to ya isa kenan kenan ya nuna kenan bahulatini ne shi ne babba shi ya isa shi ko bahaushe na kasashe ne dole a hana masa karatu dole a hana masa mulki dole a hana masa dukkan wasu abubuwa dole a bautatar da shi kun nan saba bahaushe kun nan saba bahaushe wannan kalimar da kuka faɗa wannan abubuwan da kuke faɗa ba fudukar kwato mai bahaushe kuna nakasa hausawa ne kuma ya kamata hausawa masu hankali su gano wannan ya kamata su gano wannan babu wani wanda zai hana mu wani karatu kamar yadda babu wani wanda zai sa wani karatu a karatu kai ne zaka sa kanka da addu'a ga Allah sai Allah ya baka karatu kuma wannan shine abin da fulani ke yi shi yasa kake ganin suna karatu a lungu suna karatu a ko'ina daji zaka iske bafulatani makiyayi ne amma da Allahnsa yake yake karatu da Allahnsa akwai bafulatani da shi ke sassako ma kansa allo don yayi karatu ina daga cikin wa'annan sassako ma kaina allo kuma ni je ni karatu saboda karatu ga bafulatani ya zama masa kamar jini ne sannan karatu ga bafulatani ba shi ke nuna kuma hana ma wata kabila karatu ba ba bahaushe ba da waton eh, babbar kabila a arewacin Najeriya kananan kabilu da fulani ke zama tare da su karantar da su suke karantar da su suke don su samu su karatu ah yanzu ga dakarawa nan shekara nawa ana shiga fulani na shiga cikin dakara suna karantar da su ga dukkawa nan ga atifawa nan ga kambarawa nan ga dai wato ga ga nufawa ga gwarawa gwari duka zaka ga fulani na shiga cikin su kuma suna karantar da su ne kuma an samu malamai cikin su ballinta bahaushin da ya zama jini gaba fulatini to wannan wauta ce tsagoron wauta cewa wai fulani ne suka hana mahausawa su yi karatu da sun ba su dama da sun yi karatu akwai wanda aka ba dama ya yi karatu kamar bahaushe akwai wanda aka hana makaratu a dukkan kasar nan babu shi babu kabilar da aka hana makaratu babu mutumin da aka hana makaratu wannan ya nuna tsogoron wauta da tsogoron jahilci da kuma ma hauka da wannan ya wuce wauta ya kai ga ya wuce jahilci ya kai ga hauka ya wuce wauta ya kai ga hauka a ce wai bahaushe bai yi karatu ba saboda hula ne ya hana masa karatu wannan wauta ce kwarai da gaske hauka ce tsagoronta Allah ka shirya mu inda zai tabbata mana cewa lalle akwai hauka cikin matsalar nan tasu akwai kuma rashin tunani akwai rashin hankali a lokacin da suke faɗin cewa bahulatini ya hana ma haushe karatu kuma a wannan lokacin zaka ji suna cewa ai cikin Hausawa akwai manya-manyan malamai ai Hausawa akwai masu ilimi ai Hausawa akwai kaza ku ne faɗa zu kuka ce an hana mai karatu kuma kuka ce eh shine ya hana mai karatu ba Fulatini ne ya hana mai karatu shi yasa bai yi karatu ba bai da karatu saboda ba Fulatini ya hana mai karatu kuma yanzu kun sake dawowa kuma kuna cewa ai a'a ai akwai manya manyan malamai cikin Hausawa akwai ƙwararru a cikin Hausawa ko wani ilimi ake bukata akwai cikin Hausawa akwai kaza kaza cikin Hausawa ga sunan da manyan manyan malamai ga sunan da kaza da kaza kuma <laughs> wannan ya zama tun kada walola kenan ya zama tun kada walola alamar babu hankali kenan iya akwai hankali dai sai ku tsaya a guda mana ko dai an hana mai karatu yana nan jahilinsa bai karatu ba ko kuma a'a ya yi karatun yana nan babban malami ne ba wanda ya hana masa karatu dole ku tsaye da mana amma yau ne za ku cewa an hana mai karatu kuma an ji jima kaɗan aji wani shirgegen kato kuma shi ku ya hito ina cewa ai akwai manya manya malamai cikin hausawa akwai manya ai manya manya malamai ne to ban gane inda za ku mi kuke nufi kenan wanda ya nuna karara rashin hankali ya nuna karara wauta da rashin sani inda ma kuka dosa kawai dai shirme ne kuke yi wato gudun gudun kawai kuke yi wato eh, kwasan karan mahaukaciya ne kawai kuke yi ah ya kamata ku tsayar da tsaye muna manufarsu ta gaba ko kuma nukudarsu ta gaba da suke yayyadawa shine wai fulani ke ƙoƙarin haɗa bahaushe fada. da ‘yan kudu da kiristoci, wato hausawa su yi taka tsantsan su yi a hankali, kada su yi da hillani su haɗa su da faɗa da ‘yan kudu, kada su yi da fulani su haɗa su da faɗa da kiristoci, wanda wannan manufar kai sai zai nuna ma manufarsu, zai nuna ma manufarsu, manufarsu shi ne, wa'innan iyayen gidajensu da suka sa su wannan ta'addancin da suke muna a ƙasarmu, su ne ‘yan kudu, su ne kiristoci, to ya za su yi su yi ƙoƙarin su nuna ma bahaushe wa'annan ƴan kudu su ne masoyansa wa'annan kiristocin su ne masoyansa su ko fulani da suke malaman musulunci ne su ne makiyansa ya za su yi su gamsar da bahaushe haka to shine sai suka nuna cewa kada bahaushe ya yadda da bafulatini ya haɗa shi faɗa da ƴan kudu kada bafulatini bahaushe ya yadda da bafulatini ya haɗa shi da kiristoci ya haɗa su faɗa a'a su ai duk abu ɗaya ne ƴan uwan juna ne don ka fahimci cewa to su ne fa suka sa su Ta danci ne su ne suka sa su su suka sa su suka fita wannan gurogurun kuma su ne ke controlling ɗinsu su ke faɗa musu abin da za su faɗa su zo su faɗa saboda ka wannan shine su. kada bahaushe ya yadda bahula ce ni na haɗa shi da yan kudu a'a yanzu abin gana da ake ce ma wanda laraba ake ce ma farriqi tasud ka raba kanun mutane domin kai ka zama shugaba suna buƙatar yanzu su raba kan ni da bahaushe su haɗa kansu su gara kansu domin su ko ƴan kudin su samu mazauna ga bahaushe su samu bahaushe ya koma bawansu ya koma karkashinsu su samu kiristoci su samu zama su samu yaɗa kiristanci cikin bahaushe daga nan kuma bayan sun yaƙi fulani hausawa sun yaƙi fulani in su hausawan sun samu galaba akan fulani su kuma kiristocin kudun da ƴan kudu su ko sai su zo su yaƙi bahaushe da sauƙi kenan amma matuƙa suna haɗe da fulani da su ba za su iya yaƙa su ba amma ya za a yi su nasara sai sun haɗa su faɗa yanzu sai su nuna musu cewa to mu naku ne mu naku ne yan kudu mu kiristoci naku ne hausawa amma mu ba ma sun fulani to saboda haka abin da muke bukata ku tashi ku yaƙi fulani in kuka yaƙi fulani to kaga kun zama namu kuma kar ku yadda fulani su haɗa ku da mu yaƙi mu kar ku yaki mu amma ku yaƙi fulani to wannan karara ya fito da manuwar su ita ce wannan dai manuwar ta ruguza arewa ta ruguza kabilun arewa ta ruguza addinin arewa wannan shine manufar su karar suka fito da ita saboda haka yanzu abin da suke son su nuna muna anan fulani ne ke haɗa hausawa da faɗa da yan eh, kudu da kuma kiristoci iyayen gidansu masu gidajensu wannan ta sa matsalar dibora da ta faru a sokoto sai suka zo suna cewa ai fulani ne suka ce aje a ɗauki mataki wato a ɗauki doka a hannu fulani ne suka je suka kashe ba hausawa ba ruwanku kar ku kuskura ku sa hannunku ciki saboda an kashe nasu da aka kashe waton fatima ko wace ce wannan da aka kashe da ita da 'ya'yanta guda hudu a bayelsa a nan bara da aka kashe wannan matar sai malamanmu da sarakunanmu suka fito suka yi Allah wadarin da abun da aka yi ba daidai ne ba a yi wannan abun sai suka zo suna cewa a'a ai yanzu kaji tun da bafulata na ta aka kashe a can kaji malamai su tuzon cewa don mi saboda ka kaga daga nan kenan suna son su hada fada tsakanin yan kudu da yan arewa don mi za su hito su yi magana don an kashe wancan matar da yaya guda biyu ai an kashe wasu a nan isa an kunna ma mota su wuta ai menene menene amma ba a yi magana ba amma ga wancan can an kashe ta su ɗaya hudu ne daga ita sai ƴaƴanta an ka kashe to don mi za a yi magana amma da aka kashe dobora da aka yi magana cewa sun kai kar a yi magana kan an kashe da bora ba dai wato a kwato ma dibora haƙƙinta tun da aka kashe ta an mata zalunci kuma fulani na suka kashe ta amma yanzu ga waccan ta an kashe ba ba wannan yarinya guda ce can kuma mace ce da cikinta wata tara aka harbe ta da ƴaƴanta guda hudu aka harbe mutum biyar aka kashe ba su yi laifi ba kuma hausawa su kwantar da hankalinsu kar su yi da fulani su haɗa su da ƴan kudu saboda yan kudu iyayensu iyayen gidajensu da suka sa su wannan aikin su ne suka je suka kashe muna wannan matar to ai ba hulata ta haka kashe ba komi ne ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin da suke yadawa cikin wannan kafafin nasu kenan tun lokacin da abun ya faru shine annan suna yadawa kuma har yanzu ba su ma daina yada shi ba har yanzu abin da suke faɗi kenan wannan maganar ta fito ma da karara irin wato shiri da suka shirya na yakin bahaushe na yakin ƴan arewacin Najeriya yanzu wannan da aka kashe a can ba fulata nata suka ce yar adamawa ta tuna sun yi an ce daga adamawa ta aibu fulata nata saboda haka yanzu a kashe ta da aka yi ba laifi ne ba amma wannan arniyar da aka kashe a nan Sokoto wadda ita kuma zage annabi na ta yi an ka kashe ta ita wannan ba laifi ta yi ba don mi an ka kashe ta bai kamata kuma fulani ne suka sa aka kashe ta amma waccan ita kuma da ba ta yi laifin komai ba laifinta guda ne ta je ta gaida yan uwanta a ƙauye kuma da za ta je ta sa hijabi saboda ta sa hijabi yanzu musulma ce ya kamata a kashe ta da cikinta an ka kashe ta An ka kashe ‘ya'yanta duka in eh, ita ta yi laifi ta zama musulma su yan ƙananan yaren da ba su koyi hankali da sun ka san addinin da suke ba su ko don me aka kashe su a'a su ƴaƴan musulmai ne saboda ya kamata a kashe su kuma ba laifi ne ba kuma wato bahaushe ya kwantar da hankali ne kai shi ka faɗan da ba nashi ba wannan faɗan ba nashi ne ba don ba bahaushe aka kashe ba ba fulata na aka kashe saboda ka wa'annan sarakunan da suka fito sun yi magana sun yi laifi tunda an kashe ba na sun fito sun yi magana don mi za su yi magana ai don tana ƴar su ke manya manyan malaman da suka fito suka yi magana irin ah, professor Isa Fantami irin manya-manyan malamanmu na ƙasar nan da suka fito suka yi magana duka sun yi laifi don me aka yi haka shine har suka kawo cewa ai ga ɗahiru bauchi ai bai hito ya yi magana ba a lokacin da aka kone wannan motar ta nan isa amma ai ya yi magana da aka kashe mai mutane ne lokacin da suka zo suka kawo mai ziyara bauchi za su koma wa gida yan ta'adda suka tare hanyar jos suka je suka karkashe su suka tare su suka kashe su ga banza wannan wai yayi magana wai don mi zai magana a wancan ai bai magana a wannan motar da aka kone anan abin nan ba anan isa ba wannan motar da aka kone isa wa ya gaya muku cewa hausawa ne zalla aka kone cikin wannan motar wa ya gaya muku babu fulani a cikin wannan motar da aka kone wa ya gaya muku babu wasu kabilu cikin wannan motar da aka kone amma wannan duka wato kuna kokarin ku haɗa kanun wato fulani da hausawa a yi faɗa kuna son ku nuna mahausawa kiristoci masoyansu ne bai kamata su yi fada da su ba ku nuna musu ƴan kudu masoyansu ne bai kamata su yi fada da su ba amma su yi fada da fulani amma su yi fada da fulani kuma fulani makiyansu ne wannan fikira ina za ku je da ita ya za ku ya bahaushe zai gane zai fahimce ku da wannan eh, tunanin nan naku ya bahaushe zai gane wannan tunanin ga naku ya bahaushe zai yarda da cewa ba fulatinin da ya taimaka masa ya taimaka ma addininsa ya taimaka ma ƙasarsa ya taimaka ma yankinsa ya zama maƙiyinsa wancan da ke ruguza yankinsa da ke ruguza shi ke ruguza masa addini amma shi ne masoyinsa wai kar a haɗa shi da shi ya faɗa da shi wannan ya nuna kenan su ne masu gidajen ku su suka sa ku wannan aiki to ba za ku ci nasara ba ba za ku ci nasara ba a ah, kabilar fulani da ke wannan ƙasa gaba ɗayansu wanda ke ciki wannan ƙasar ba fulani da ke wannan ƙasar ba yadda za a yi kura ba su daidai ba haushe abu na farko kenan abu na biyu dukkan abun da kuke ji da shi ba za ku iyawa da fulani ba domin sun fi karfin ku sun fi karfi wanda ya sa ku masu gidajen naku su kirsokin da suka sa ku da su ƴan kudun da suka sa ku sun yi karfin su babu wata kabilar da ba fulani ke jin tsoron ta duk Najeriya babu wani mai addini da ke ta kungiya ta addini wadda bafulatini ke jin tsoron ta wallahi kun yi kaɗan amma dai kuma ku goda ku gani ajandar su ta goma sha shida shi ne yankin nafi duk fulani ne duk ‘yan ta'adda ne yankin nafin suna yakin bahaushe ne wannan nukuda tana da ɓangarori guda biyu na farko cewa da ‘yan kinnafin duk fulani ne wannan karya ce tsagaronta ba duka a fulani ba akwai fulani akwai inda ba fulani cewa yankin nafin suna yakin bahaushe ne wannan ma karya ce yankin nafin yan ta'adda ne wayanda ke yakin kowa ko wace kabila ba ruwansu da kabilar ka amma yan ta'adda ne ko wace kabila kake suna iya yi ma ta'addanci a ko wace kabila kake bal sun yi ma sun yi wa fulani ta'addanci fiye da ba wata kabila domin tan asalin sunan su zaka gano cewa sun yi wa fulani ta'addanci domin asalin sunan su barayin shanu barayin shanu wa yake da shanu fulani wa ke sake masu shanu fulani da saboda ka kaga asalin sunan su ma barayin shanu daga nan ta suka koma barayin mutane amma asalin su barayin shanu ne saboda cewa ɗankin nafin dukkanin su fulani ne wannan tsagurin ƙarya kenan da rashin adalci mun ga wa'inda ba fulani ba ɗankin nafin mun gane su ba so ɗaya ba ba so biyu ba dukkan kabilun da ka sani a Najeriya babu kabilar da ba a gani ba cikin kinnafin ba da jimawa ba can baya bayan nan an samu wanda ya an malamin makaranta ba ba fulatini ba a Kaduna yakin nafin yarinya makociyarsa kuma ƙarshe ya je ya kashe ta an samu wani irin sa a Kano wanda shi ma ba fulatini ne ba ba wannan ba a can daba can inda yan kinnafin suke a can cikin daji akwai kabilu kala kala kala kala har waɗanda ba ma kabilun Najeriya ba akwai su cikin wannan yan ta'addan akwai Hausawa akwai Dakarawa akwai Akifawa akwai Bukkawa akwai Maguza wannan da kuke faɗa akwai wane ne duka akwai su babu wata kabila da babu cikin kinnafi babu ta kuma wa'anda ke ingiza wannan kinnafin ma in wa'anda ke rike da wato remote control ɗinsu ba ma fulani ne ba wasu tsinannu ne ire-irenku da ke cikin birni ko ne ke rike da remote control ɗinsu in ka kula ka ga yankin kinnafin iri halin da suke cikin wahala ka ji an amshi miliyan kaza an amshi miliyan kaza ka gane su busassu ai ya nuna kenan akwai wanda ake kai ma wayannan kudin mafi yawan waɗanda suke manya informa su cikin gari suke kuma ba fulani ne ba wasu ƙabilu ne idan aka saci shanun waɗanda ke ɗaukan shanu su kai lagos su sai suwa ba fulani ne ba wasu tsinannu ne wasu la'antattu ne ke wannan aikin ba fulani ne ba abu na gaba kidnapping inda ya faro ya faro ne a zamfara zamfaran nan fulanin da ake cewa zamfarawa da ke nan cikin zamfarar da suka fara wannan kinnafin ina shaida muku fulani ma ba su koyi gamsu da cewa su ma fulani ne ba saboda ko yaren fulatancin ma ba sa ji asali inda ka fara kinnafin ko fulatancin ba sa ji zamfarawa ne zamfarawa fulani ba su ma ɗauke su fulani ba don ba sa ma jin fulatancin kamar yadda kaga ba sun lube baya jin fulatanci haka su ma zamfarawan ba sa ko jin fulatancin saboda ka ba ko fulani asali ne ba bafulati ne albarka baya kinnafin bafulati ne albarka baya wa'annan ta'addancin da yake ba fulani albarka ke su ba a'a akwai wasu fulani wa'anda suke ba sa da albarka la'antattu wa'anda ke wannan kinnafin kamar yadda akwai wasu hausawa wa'anda ba su da albarka la'antattu masu wannan kinnafin haka akwai sauran kabilu kananan kabilu na arewacin Najeriya da na kudancin Najeriya wa'anda ke wannan kinnafin nan ba da jimawa ba shekaran jiya shekaran jiya aka saki wani bidiyo wanda duk ga wannan bidiyon wani eh, ina sa ran in muri na ma in muri ne yazo aka kama shi ƴan sanda suka kama shi suna interview da shi suna tambayarsa suna ce masa ya yake amfani ya suke lokacin da suka kama ɗan kinna wanda suka kama eh, wani wanda suka suka yi kidnapping dinsa sai ce suna faɗin maganganu ne da irin yare na fulantanci sai a ce fulani ne cikin wannan bayanin sai aka ce mai to yayi bayani ya yake faɗa sai ya faɗi kana jin yana faɗi da jin maganar in kai ba fulatani ne ka san fulatancin ka san ba ba fulatani ne ba amma yana son ya koyi magana irin ta fulani ya ce haka nan suke faɗi in sun kai kinnafin mutum sai ka ji ana cewa fulani ne alhali ko ba fulani ne a ce ma wata kabila ce ba haushe ba ba ba fulatani ba ba a ibo ma wayancan matsiyan mu masu gidajen naku da suka sako wannan ta'addancin da kuke ashe ma shine shekaran ji aka ne ka yada shi duk duniya kowa ya ga wannan bidiyon da yan sanda suka saki kowa ya gane shi to ashe akwai kowace kabila cikin kinnafin ba kabila ɗanke ba ta'addanci ne rashin mutunci ne rashin kirki ne rashin albarka ne a jingina ma a jingina kinnafin ga kabila daya kan kabilun Najeriya babu kabilar da ba ta shiga cikin kidnapping dinan babu a jihar Sokoto an kama wani wanda yake dan informa ne wanda shi ke kai musu makamai shi ke ba su kayan likitanci shi ke zuwa yana musu likitanci in aka kawo shanu shi ke karɓan shanu ya ji ya sayar a nan cikin jihar Sokoto aka yi wannan mutumin ba ba fulatani ne ba kowa ya san kowa ne ne dan yankin gabacin Sokoto ne can inda kuke cewa a yankin nafan sun addabe ku can cikin gobirawan nan can na aiki babba gobiri na cikin gobirawa yake kuma wanda dukkan kasan nan kowa ya san matsayinsa ya san eh, kabilarsa ya fito na aka fito aka hira da shi cikin hira da shi ma sai da ya fito ya faɗi kabilarsa ya fito ya faɗi gidan da ya fito tsohon gwamnan jihar Sokoto wanda muke muku shi ɗaya ba ba filati ne ba shine ba farawa dan uwa na yana sai da ya fito ya faɗa saboda haka a wannan yake nuna ma kowace kabila akwai na kwarai kamar yadda kowace kabila akwai mugu maganar cewa kabila kaza ita kadai ce wannan ta'addanci ne wanda ya wuce ta'addanci da ƴan ta'addanci yanzu nukuda ta karshe cewar wai wannan wai shine don su yaƙi bahaushe ne suke kinnafin a wannan ya nuna ƙarya ta kuke kenan domin don Allah bahaushe da ake ba bahaushe da ake kai mahari wayanda ke kai hari nan bahaushe da suke kai mahari bayan mun tabbata muku cewa kun tabbata a hankalci a ilmanci a wayanda ke ji sun gano cewa ba fulani ne ne ba akwai koci kabila har wayanda ba cikin Najeriya ba to kuma idan za su yi kinnafin din nan babu kabila da suke warewa sun wa fulani yan uwansu bal kai har shugaban har shugaban fulani ma sun kashe sun kore mai dabbobi kai ba abin da ba su wa fulani ba kai babu ma wanda suka wa bannar da suka wa fulani babu shi sau daga wannan ya nuna ma kenan su ba ruwansu da kabilanci ba ruwansu da kabila ko wace kabila kake suna yin kidnapping ɗinka sun wa ba haushe sun wa ba fulatini sun wa ba dakare sun wa ba acife sun wa ba dukke sun wa ba kowane mutum da ka sani a Najeriya kai haƙƙin kasashen waje haƙƙin China sun wa to ashe cewa wai kidnapping don yaki da ba haushe na wannan rashin ta faɗa na wannan wautata wannan hauka ce kuke son ku yada mutane da sunan ku masu hankali ne abin da ke faruwa karara muna gani ba ma ba haushe ba ɗan ƙasar China sun kama ɗan ƙasar faransa sun kama fulani ƴan uwansu sun yi ni nawa suka kama suka yanka ni nawa suka kama sai da jiya sai da sharu ne ya so kai ne ya fanso kai ne mutum nawa suka kama matasan da ke cikin can tare da su mafi yawa ƴaƴan fulani ne suka kama suka tilasta su suka bi su so daga wannan yaƙin da kuke gani ana na nafin yaƙi ne na ta'addancin da ba ruwansa da kabila nukuda su ta gaba wato ta goma sha shida a ta goma sha bakwai mun kare ta goma sha shida shine maguzanci abun ƙware ne gadon bahaushe kai wannan abun yayi muni kure da gaske idan akwai wani gurin da aka ci aka ci mutuncin bahaushe bai kai wannan ba in akwai wani abun da don ni da bahaushe nake da na ma ka jan iska kotu akan wannan cewa wai gudanci abun kure ne kuma gadon bahaushe ne wannan kun yi ƙarya kuma kun ci amanar bahaushe kuma kun nakasa bahaushe bahaushen da yanzu ya wuce wannan matsaki bahaushen da ya kai matsayin mai tauhidi mai aqida bahaushen da ya kai irin wanga matsayin yanzu zaka mai suwa ka ce ba ma guje ba ma guje fa mai bautan aljanu mai bautan bori mara addini wanda baya da bai yadda da addinin sama ba bai da addini na sama ba, shi ba kirista ba shi ba musulmi ba shine ba ma guje fa addinin gargajiya to yanzu shi na kuke buƙatar bahaushe ya koma macan inda ya fito don ku nakasa shi don nakasawa da cin zarafi na bahaushe ya kamata hausawa su ɗauki mataki game da su akan wannan cin zarafi da cin mutunci da suke wa Hausawa da suna wai su Hausawa ne kuma ga su da jin su da ganin su da jin abin da suke faɗa zaka gane ba ko Hausawa ne ba amma sun zo suna sun shiga riga Hausawa suna cin mutuncin Hausawa suna cin eh, wato zarafin Hausawa wannan babu cin zarafin da aka wa Bahaushe da ya kai wannan a ce wai Bahaushe ba ma wai da Bahaushe ba ma guje da kirista da musulmi duk ɗaya ne kuma maguzancin ma abun kure ne gado ne na bahaushe wannan cin zarafi ne ga bahaushe nakasa bahaushe ne kuma ɗaga daraja shi ma ba fulatini ne kuka yi da kuke son ko ku nakasa wajen nakasa shi ma kun daga darajarsa domin kuna son ku nuna cewa ba ya zo ya raba bahaushe da maguzanci ya aza shi daga addini sahihi ku ko yanzu kuna son ku nuna mai a'a ya raba shi da ya raba shi da addinin kwarai shine maguzanci ya aza shi daga addinin da ba na kwarai ba addinin musulunci wai kuma da sunan wai kare daraja kare martaba ta bahaushe wannan ba karamin ta'addanci kuka wa bahaushe a wannan nukuda ba cewa wai maguzanci gadon bahaushe ne kuma abun kure ne abun yabo ne abun ma alfahari ne kamar da kuke faɗa can a bakunan kuma masu ɗoyi a ƙarƙashin wannan manufar ce tasu suke cewa wai ai ba bahaushe ba har larabawa abinda suka ga dama guzanci ba ma wannan ba sai da niji wannan shugabar tasu da suka nada cewa ita ce shugabar tasu tana faɗin cewa ai sabon manzon Allah da shi manzon Allah duka maguzancin ne suka gada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato bayan ta kammala nakasa bahaushe sun kammala nakasa bahaushe sun jingina shi ga maguzanci cewa kuma gado ni gare su yanzu tsallakawa za su yi ga jagoran musulunci shi ma su je su ci zarafinsa kuma da suna wai su musulmai ne su ci zarafin manzon Allah su ci zarafin sabon manzon Allah su ci zarafin wayannan a dukkan larabawa ma gaba daya cewa maguzawa ne ai abun kure ne maguzanci abun kure ne ake ziyakar wayanda suka yi maguzancin zaka cewa zaka cewa abun kure ne wannan cin zarafi ne ga addini musulunci kuma musulmai ba za su taba yarda su zura ido kuna cin zarafin addinin su ba ba za su taba yarda su zura ido kuna cin zarafin sabon manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ba za mu taba yarda ba ana cin zarafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suna wai ku kare martabar Bahaushe kuke yi wannan nakasa Bahaushe ne nakasa kuma Larabawa ne da kuma cin zarafi ga musulunci cin zarafi ga musulman duniya ne kuke yi wannan ba karamin kuskure ne ba saboda ka ya kamata lalle a ɗauki mataki akan wa'annan mutane idan dai kun nakasa bahaushe shi bahaushe yana ji ya kyale ku wai da sunan za ku daga darajarsa to bai kamata musulmai su sa muku ido ba kuma ku je ku wuce gaba har a kai ga nakasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a kai ga nakasa addinin musulunci ba cin zarafin addinin musulunci da sunan ko musulmai ne ba wanda wannan gamin gambezan da kuka yi ya tabbata muna kenan ku ba musulmai ne ba a'a ko dai kawai maguzawa ne ku dai kawai wato arna ne ku dai kawai maguzawan kudu da maguzawan arewacin Najeriya da na tsakiyar Najeriya da kiristocinsu da yan kudu makiyan arewacin Najeriya shi su ne suka sa ku wannan aikin shi yasa kuke son ku mai da bahaushe ba maguje shi na kuke son ku mai da bahaushe kirista tunda kun biyo ta hanyar lalama bai yi ba kun biyo ta dibaru ta da'awarku bai karɓa ba to yanzu ya za ku yi a sai ku ce ai akwai bahaushe ba maguje ai akwai kuma maguzancin ma gado ne saboda ka bahaushe ya tuna da asalin gadonsa ya koma ma asalinsa wannan karam ba karamin ta'addanci ne ba kuma ya kamata da bahaushe da dukkan wani musulmi da ke arewacin Najeriya da ke ma eh, Afirka da ma duniya ma gaba daya lalle Allah wadarin da wannan ta'addancin da kuke yi ya Allah wadarin da wannan shirmin da kuke yadawa Allah su subhanahu wataala ya shirya mu manufa ta goma sha takwas da suke yadawa wajibi ne bahaushe ya raba gari da bafulatini wajibi ne bahaushe ya raba gari da bafulatini to wannan tun da mun riga mun gabatar da cewa abu ne wanda baya taba yiwa har abada yadda ka san ba za ka iya zuwa a ɗora ma dukin zuba bisa kanka ba ka ɗauke shi to hakan kuma bahaushe bai taɓa rabuwa da bafulatini har abada har tashin kiyama yadda ka san ba za ka ɗauko ɗa wanda ba fulatini da bahaushe ya haifa ka sa yuka ka ɓare shi biyu ka miƙa ma uwa yi ɓare ɗaya ka miƙa ma uba yi ɓare ɗaya ba taɓa yiwuwa haka to kuma hakan ba ya taɓa yiwuwa ka raba bahaushe da fulatini, saboda mi, saboda tan asali ƙasarsu ɗaya al'adunsu kusa ga juna ko da yake ba su zan ɗaya ɗari bisa ɗari ba amma dai mafi yawan al'adun bahaushe su ne al'adun bafulatini. addinin su ɗaya addinin bahaushe shi ne addinin bafulatini kuma addinin nan a bahaushe ya yi masa kabilancinsa addinin nan ga fulatini ya yi masa kabilancinsa addinin nan ya yi masa dukkan wani abin da ake ɗauka shi ne abin da ya gada a musulunci shine gaba akan komai to wannan addinin nasu da ya haɗa su to kuma shi ne zai ci gaba da haɗa su har tashin kiyama ko maki yaƙi ko ya so ba yadda zai yi wannan hudda ta kokarin dole ne sai bahaushe ya rabu da bafulatini hudda ce ta yahudawa wanda suka yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da manzo Allah yayi hijira ya yi kabilu guda biyu manya manya a Madina kamar yadda arewacin Najeriya take da kabilu guda biyu manya-manya Hausa da Fulani to haka kabilu Madina take kabilu guda biyu ne akwai al akwai al kabilu ne guda biyu wayannan kabilun guda biyu da yaƙi suke wa junan su yaki mai muni ba zaman lafiya a tsakaninsu su tashin hankali ne kullum tsakaninsu, su sukan sun taba shekara goma suna yaki akan kwai kwai guda na wani bawan Allah cikin kabila ɗaya wani kabila daga cikin kabilun sai ya zo ya fashe mai kwai daga nan sai ya zama yaƙi tsakanin kabila da kabila sama da shekara goma ana wannan yaƙin wannan ta sa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo Madina dukkan kabilun gaba ɗaya suka karbi addinin musulunci sai suka zauna lafiya duk yaƙin aka manta da shi yanzu aka haɗa guri ɗaya aka yi addini ɗaya aka zauna lafiya lau kwanciyar hankali ya samu wanda wannan sai ya ɓata ma yahudawa rai kamar da kake gani ya ɓata ma wa'annan masu wannan group group yanzu yayi ba su ba a'a masu gidajen su ne sa suna an kai wannan yahudawan da abun ya ɓata musu rai wata rana suka zo a majalisa suka tarar da sabon manzo Allah sallallahu alaihi sallama al-ansar tattare wanda ya hada kabilun nan guda biyu akwai kabila al-aus akwai kabila al-khazraju sun haɗu a majalisa ɗaya ana hira cikin jin daɗi da nashawa da murna sun zama ansaru domin su ne suka zama al'ansaru da Allah ce Allah ya yarda da su ya yarda da muhajiruna radiyallahu anhum wa radu anhu sune al-ansar sune al-muhajirun laqad radiyallahu anil laqad radiyallahu anil mu'mina iz yubai'unaka tata shajara sune wayannan sune wasabiqun awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum wayannan kabilun guda biyu al-aus da al-khazraj al-ansaru Allah ya hada su a majalisa ɗaya suna zaune suna tattaunawa cikin kwanciyar hankali da jin daɗi kan su haɗe kamar yadda ga kan bahaushe da kan bafulatini haɗe ana gudanar da addini duka ahli sunna ne ya da sunna manzo Allah suke wadda mujaddadi ya karantar da su ba haushe da bubulati ne duka abu daya an za abu daya to wannan ya bata ma yahudawa rai ya bata ma yan kudu rai ya bata ma kiristoci rai kamar yadda ya bata ma yancin yahudawa a zamanin manzo Allah rai wannan ba yahudi ana ce masa shasu ibn qais da ya iske wannan majalisar haka ta bata masa rai sai kokarin kawai sai je ya samu yaron sa yake kaga ga majalisa can suna zazzauni suna ta hiransu su haɗe ba za mu taɓa samun zaman lafiya ba idan kansu na haɗe yadda za mu yi mu haɗa su faɗa domin mu samu zaman lafiya don in su suka zauna lafiya mu za mu ba mu zaman lafiya kamar yadda ƴan kudu ke cewa in arewa ta zauna lafiya su ba ta zaman lafiya yadda kiristoci ke cewa idan musulmai fulanin su da hausawan su suka haɗa kai suka zauna lafiya su ba ta zaman lafiya ya za su yi su haɗa mu faɗa sannan su su zauna lafiya haka wannan ba yahuda yayye saboda haka sai ce ma yaron nan ka shiga cikin su ka kama dauko waƙoƙin da aka yi a lokacin da aka yi wannan yaƙin da ake kema bi'as wannan yaƙin. da ya shekarkaru ana yaƙi tsakanin al-ausu da al Ka kai faɗi wanda kai rinka ɗauko ɗan yaƙo baitutukan kana faɗa wanda da aka yi wannan yaƙin kabila al'ausu da al-khazraju sai zama al'ausu su ne suka yi galaba su ne aka yi galaba a kansu khazraju su ne suka samu galaba a kansu saboda ka dauko wannan ana ana fada domin su eh, domin mu hada su fada sai wannan kuma yaron sai yaje sai ya shiga cikin su ya dauko ina waƙoƙin yana fada yana ta fada yana ta waka yana ta rera waka kawai daga nan sai ya tsima wani mutumin al al-khazraju al-ausu ciki ya tsima shi ya ga lalle an kware wa an kashe su da yawa can baya an zuba musu ji kamar yadda wa'annan ƴan ta'addan na yanzu ke ta rinka faɗi cewa ai mujaddadi ya zo ya iske sarakunan hausa suna bisa kwaraga mulkin su an kama su an yanka musu kai an yanka kanun su to kaga waye tuna waye abin da do ya hada bahaushe da bahulati haka shi ma wannan bai hude something shine abin da bai hude yayi daga nan kuma sai shi kenan ko sai ka tashi za a yi faɗa tsakanin al-ausul al-khazraj sabon manzo Allah ba tun manzo Allah na dare wannan abu ya faru har suka je suka ɗauko makamai za a yaki. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida aka je aka gaya masa yanzu ya same su yace abi da'awal jahiliyyati wa aina baina adhurikum yanzu za ku yi wannan da da'awa irin ta jahiliya yaƙi na jahiliyya kiran ta asubanci kiran yakin kabilanci na jahiliya ai jahiliya ta wannan ba musulunci ba musulunci bai da yakin kabilanci ba akan wannan za ku yi manzo Allah sallallahu alaihi ya kwanta musu da hankali ya nuna musu hadarin da suke ciki ya nuna musu wannan aikin shedan ne daga baya sai shi kenan sai suka eh, fado gaba daya suka sunkuya suka zauna suka gane lalle wannan aikin sharrin ba yahude ne sharrul bariya su ne suka so su hada kanunsu sannan kuma suka gano cewa wannan aikin shedan ne daga nan suka zo suka suna runguman junan su Anas dan Malik da ya rawaito wannan hadisin yake cewa wallahi ban taba ganin sahiya mai muni ba marecen da mai alkhairi ba irin wannan sahiyar da sahi gashi kamar za a kaura za a yaki tsakanin al'ausu da al-Khazraj gashi da mareci kuma gashi an zo an sulhunta kuma gashi kowa ana ta kuka ana an gane sharri Yahude an gano su to wayannan ma sharrul bariya mu ma an gano ku wannan take manuwar ku wannan shi yasa sai Allah ya sauko da aya يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا ياكم في إيمان إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين idan ya kuma su imani idan kuka yi biyayya ga wasu wa'anda Allah ya ba littafi daga cikin wa'anda suka wuce kuka yi musu da'a su ne Yahudawa da Kiristoci to yardukum ba da kum kafirin za su mai da ku kahirrai bayan da kuna da imani Allah ya kuma su imani an kuka yi biyayya ga wa'annan Yahudawan da wa'annan Kiristocin da wa'annan makiyan ku za su mai ku arna bayan kuna musulmai kamar yadda suke son su mai da wasu Hausawa arna bayan suna musulmai kamar yadda suke son su ruguza musuluncin bahaushen arewacin Najeriya kamar yadda suke so su ruguza bahaushe a arewacin Najeriya su ruguza bahaushe su ruguza bafulatani su ruguza arewacin Najeriya gaba daya to wannan shine abin da Allah ke wa'ancan Yahuda shine manuwar tasu kuma shine manuwar wa'annan sharrul bariya shine manuwar wa'annan maguzawan shine manuwar wa'annan kiristocin da kan ta dauki nauyi su turo su su yi wannan shine duka in ka gane ma ka gane ma ka gane ba kuma haka din ne take